dala za ku kama don ku yi karuwa dala biyu a gerin shirin wannan rayuwa kunna mu fito ku sai ta tashar don ku yi karuwa shirin ya zo da zamani ne wannan rayuwa fa za mu gane yaya tafiyar take ciki ne ka kamo dala za mu amsa maka karkai damu eh, ashirin mun warware bayani don sai ta abin da ke da muni don kaucewa duhun zama zamani sabo da lamuryar zamani ta ji wannan rayuwa ba layi biyu ake yin shirin wannan rayuwa kunna mu fito ku sai ta tashar don mai ko wanne irin batu gare ka shirin ka kira mu za mu ɗauka domin gyara ga rayuwarka kama shirin muryar zamani wannan rayuwa masu sauraron wannan shiri mai albarka na wannan rayuwa Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu barkamu da warhaka barkamu da arzikin kasancewa da juna a wannan babban zaure inda muke tattauna matsalolin mu na yau da kullum dangane an gwada tare an tsira tare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 masu sauraron shirin wannan rayuwa a karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu asma'un kano kaduna katsina jigawa universal gida gida baby na istaku a cikin wannan shiri mai albarka tare da abokin Tiritiri baba kaji baba mazar kwaila an ce sana ba ta ci gaba <laughs> ga masu son sari ka a ce na yi talla eh, inda eh, kuna son eh, mazar kwaila ko sari ko siyan ɗaiɗai ko katan katan ko katan katan ko mota mota a ah, to ni dai bara eh, eh. dai shi ah, da dai a to ga kai dai sashin dai ka san ah. sashin to <laughs> akwai shi kansa baba tijjani wanda shi ne jagoran <laughs> wannan tafiya ta ciniki kuma ga wanda yake neman shi kai tsaye eh. domin siyan kaji eh. ko kuma ita kanta mazar kwaila eh. ya iya tattaki ya bugu wannan layin sifili takwas ɗaya shida biyar uku biyar takwas bakwai biyar ɗaya kasan alaji siga ya tsada shi ne sai baba tijjani sai kawo muku wata mafuta wadda za ku amfana daga gaske nake muku fa Sifili takwas ɗaya shida biyar uku biyar takwas bakwai biyar ɗaya eh a dangwali ba mata jani anan ko baka samu damar ɗaga waya ba eh. sai masa magana ta eh. whatsapp zai eh. amsa muku eh ga bai san mazar kwaila in ma kajin kake so ma amma <laughs> biki ne ko suna duk kasawa da kajin to Allah ya sa mu dace ah, masu sauraron wannan shiri ga mu da yau Allah ya kara kawo mu kuma kamar yadda aka sani shiri ne wanda yake tattaunawa akan abin da ya shafa rayuwa mm. muna maganar makomar mu duk nan abin da ya taso mukan zo mu tattauna a shirin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi matan uba mm-hmm. da yanayin yadda wakaci waka tashi da yake faruwa a cikin zamantakewar muna roƙon kuma waɗanda aka yi don su dukan mu ma mm. mu kula mu hankalta mu tsoron Allah da abin da za mu yi mu yi shi tsakani da Allah amana ɗaya ce idan Allah ya baka amana Allah yana baka amanoni da yawa Allah yana baka amana kanka da kanka ma ta wajen kula da rayuwarka da lafiyarka da addininka da shi kansa duk wani abu da zaka yi na rayuwa amana ce a gare ka kai kanka to barantana sai Allah ya zo ya haɗa ka zama da al'umma zama da iyaye zama da yan uwa zama da makota zama da miji hmm. zama da 'ya'ya da kuma sauran 'ya'yan da za su kasance a ƙarƙashin ka dukkanin su waɗannan abubuwan da muka lissafo duka amana hmm. ce duk wanda ko yanzu ka haɗu da mutum ka zauna da shi ka zauna da hmm. shi da amana shi sa zaka ga mafi yawanci zaka duk mai riƙe amana yana da wahala a cutar da shi ko an ɗauko hanyar cutar da shi eh, tijani hmm. zaka ga cewa Allah ya kade Allah ya musanya masa da abu mai kyau in dai zaka rike amana Allah zai taimake ka ko da mutane sun maka sharri sun maka abubuwa hmm. na rayuwa ka zo ka samu matsala to in Allah ya yarda tunda kai ka rike amana wallahi Allah sai ya rike maka amana to ka rike amanar kanka ka rike amana duk wani wanda za ku zauna da shi abin da yake damun marashin amana eh, ya yi da shi zuciya daya ranar wani yake gaya min ya ce min asma uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ya ce da wani kanina ya ce amma wallahi ya ce wallahi tun da yake bai taɓa ganin mutumin da yake cutarsa eh, yake zaluntarsa yake azabtar da shi irin wannan kanan nashi shi kuma jarrabar da Allah ya yi yace eh, shi kuma jarrabar da Allah ya masa kenan yace duk abin da za su yi da shi sai ya cuce shi yace kuma shi yana jan shi ne a jikinsa saboda ya taimake shi ya bashi makoma ya bashi mafita yace amma wallahi sai ya cuce shi yace kudin makaranta ya bashi shi baya nan ya ya bashi ya biya wa yaransa kudin makaranta amma sai abin da zai baka mamaki shi ne wallahi bai ba da kuɗin makarantar nan ba sai yaran da za a yi jarabawa yanzu eh, da za a yi sai aka koro yaran da a koro yaran kullum sai dai ta ban baki yana da Allah ya hakuri shi uban yaran ne ba sa nan kaza kaza kaza yana ta ƙarya dai ƙarerayin sa to akwai dan fas da ake badawa waɗanda suka biya kuɗin makaranta sai ake mm. basu wannan fas din da shi za su je su zana jarabawa idan baka biya ɗanka kuɗin makaranta ba ba za ka shiga ba to shine fa aka san cewa ba a bada kuma kuɗi maƙudan kuɗi ya bada a bada wallahi ya cinye to ya ce karewa ya ce karewa ce mahaifiyarsa zai sayo magani tana rashin lafiya an turo da kuɗi kuɗin magani aka bashi sai sai magani sai sai wasu bai sai wasu kuma kaga magani shi za a ga magani da aka ce a da a ce wai an sai a fara shan wani wasu an eh, gama wannan kuma dama maganin ana bada ana buƙatar irin maganin da wannan ba kuma ba guda daya eh to maganin ba zai ba to ka gani amma da ya tashi tijjani sai sai wasu bai sai wasu bai ce to kin yace ki ga tumar ma sai da ya cuce ta eh, to kin ga irin abin ina albarka mutane da yawa wani lokaci kuma wallahi asma'u dan ma samu yayi ma mai zumunci ne nawa ne wanda za ki ga sun kamar da kika faɗa din kwata-kwata mm. wani ba ma abin da kai masa a cikin yan uwan naka haka zaka ji ya tsane kan ma yana ma da abin ma ba zai maka ba ballantana ma kai ka samu ma yana kulawa da rayuwarka kuma ka mm. rasa menene dalilin da zaka ringa cutar da shi a wannan lamarin to irin wannan abubuwan Allah ba zai bari ba kuma irin wannan abin sai ka ga mutum Allah ya jarrabe shi da wani abu kuma za ta kai ta kawo lokacin da yake da buƙatar dan uwan nasa wala ba zai same shi ba saboda me lokaci a ya riga ya wuce duk lokacin da ya kamata kai aiki da lokacinka da lokacin da aka riga aka baka na wani abu na shafi haƙƙi da wani abu na kula na zumunci mm. na zumunta da aminci duk wani abin lokacin ya kamata ka yi shi amma akwai lokacin da mutum wallahi da idanunsa bi sai ya zubar da hawaye wanda misali na me kukan ko rabuwa ko wancan din ta Allah za ta kasance shi mm. dan uwan nasa ya tabbatar yana son nasa to dai ya eh, eh, gaskiya to ya kamata dai al'umma su faɗaka za mu zo mu shiri akan zancen amanan nan saboda abubuwa da yawa suna faruwa wallahi a yau muna tare da babban bakon mu wanda zai gabatar da kansa ka mm. san ranar asabar ne ko eh. akai wannan taro eh ranar lahadi kai jiya kenan eh to malam abubakar mu ne maka barka da shigowa wannan shiri mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to ka faɗa masu sun kwana biyu bisu ji ka ba eh gaskiya ne Yawwa, kuna ta masu sauraro kuna tare da abubakar muhammad yunusa wanda aka fi sani da abubakar mm. mai shababu haka iya haka ne malam abubakar kuma ah, mataimakin ko in ce ah, mai binciken kuɗi na ƙungiyar tsofaffin ɗalibai ta tudun maliki kuma shugaban ƙungiyar masu lalurar gani musulmai ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar birni da kewaye kuma shugaban madarasatul jannatul firdausi islamiyya an sha tarin <laughs> mala bakar mai shababu mu ne maka barka da shigowa shirin wannan rayuwa a karo na da yawa ma amma dai an daɗe ba a ji ka ba da kusan sai irin shekaru irin haka gaskiya ne kuma dalilin shigowar taka shine ka san jiya an yi taro naku kwarai da gaske a kullum muna ba wa kowa dama da domin a zo a tattauna a ga cewa daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci wani ci gaba aka samu kuma a ina ne ake da na kasu ya kuma ya kamata a yi sannan su kansu masu bukata ta musamman din muna musu magana a kan cewa su dogara da kansu da gaske mukan ba wannan fili domin a tattauna gaskiya ina ga malam abakar mai shababu ina ga za mu fara shirin a yau kasa shi ma shirin dai kaga daga nan zuwa rana alhamis muke karkare shi za mu raba shi ne shi ma mu kai shi wancan lokaci ko kuma za mu iya diye da abin ya dauke mu diyan da ihe <laughs> abin ya dauke mu yawwa abin ya dauke mu aka samu kware da gaske kware da mala abakar duba da kai mai bukata ta musamman ce mm. kuma duk da haka mun ji irin makamai da abubuwa da ake rike da su Gaske. to ga kuma wannan rana taku da aka yi ajiya kware da gaske sai mu ce wai yaya abin yake wannan ranar da aka yi ta ta jiya menene makomata ya ake ciki to alhamdulillah a takaice kamar da kika faɗa masu sauraro an daɗe ba a ji ni ba to za mu ɗanyo tariya yar kaɗan ita dalilin kafuwar ranar za mu yi shi a takaice wato ita wannan rana ta masu bukata ta musamman ta duniya majalisar ɗinkin duniya ce ta kirkirota. a shekara 1993 kuma najeriya ta fara 1998 kuma wannan ya samo asali ne bisa fafutuka da aka yi a kasar america 1982 da yadda masu bukata ta musamman suka yi gangamin cewa dole a dama da su al'amuran duniya a yi da su kuma kowace shekara ana bata take ko a ce title mm. a turance mm. na wannan shekarar mm. to wannan shekarar da yake duniya ta zamo a tafin hannu sai suka kira ta da taken wai haɗakar sadarwa domin tattara bayanai a hukumance ta hanyar kafafen sadarwa domin inganta rayuwar mutane masu bukata ta musamman shine takenta an yi ta haɗaka kuma hmm. abin da yasa aka kira ta wannan saboda ita yanzu duniya yadda aka ci gaba akan masu bukata ta musamman tafiya ake yi bai daya haɗaka saboda shi yanzu a ƙasashen duniya da dama su suna ga aware mai bukata ta musamman mai lalurar ji ko mai gani mai lalurar gani ko mai lalurar ji ka ce ka ware shi guri ɗaya yi karatu kamar ka muzanta shi ne hmm. ana haɗaka ne a aji guda tare da masu lafiya wanda muke kiran shi exclusive a haɗe hmm. to haka su yanzu a duniya komai wani za a iya yi duka a haɗu kwarai da gaske duk a yi karatun duk kowa ya fahimta a gane duk za a yi fahimta tunda mu ma mun yi Mm. ai na yi ni secondary school dina ai a nan nai a cikin mutane normal nai masha Allah kuma a nan ne diploma na akan a nan ne certificate dina akan mass communication duk da mutane na haɗu muka yi kuma in baki wata ba na mm. gaya muke yanzu ci gaba duniya ta kai da har mota ma an yi ta mai bukata ta musamman mai lalurar gani mm. wanda zai shiga cikin ta wanda zai yawa in ya shiga cikin ta ya zauna sai ya dauko android din shi sai ya shafa ya taba ta ya rubuta mata a misali a ce Allah ya arzikin da mai shababu ya mallaki tasa eh. ina fitowa daga bakin lokacin sai in tafa freedom radio sharaɗa kaza ina gama rubuta kawai ina ina connecting da data na kawai sai yi scanning ta sararin samaniya kawai sai motar ta karɓi cewa eh za a bata za mu fita titi kaza da titi kaza da titi kaza ka aminta in ka ce yes kana danna tana tafiya sai motoci sai ta rufe kanta sai ka shiga sai ka kame a kujerarka da kyau zu sai kawai ta ce maka ga ma a bakin gate ita za ta yi wannan duk wannan jackson din duk wannan da waye ita za ta yi maka ta jackson ta tsaya mijin su na su <laughs> a kasashen duniya normal titiri amma a nan Najeriya sai a hankali za ka aka riba goro kana titi a masu kura sun gangaro yawa kuma wanda zai baki ba baki idan mun <laughs> dolo yawa kware da gaske kuma wanda zai baki mamaki idan ka rabe ta zaka buga mata in a mota kake ko a abin hawa sai ta sansano birkin ka sai ta taka ma birki da kanka ka tsaya in ta gaba ne ma haka za ta yi maka to amma kin ga tun game da kika faɗa mai kora ya zaka yi da shi da me jakiya zaka yi da shi mai keke ya zaka yi da shi da me tafiya a kafa yawwa to shine kai kana nan kwamba ka gani yawwa kuma kai kana cikin motar ka kakami to gaskiya a yanzu idan ka ji kiɗa a magon a wani <laughs> ya fi karfin magon ne a barzau ko a goron dutse gaskiya gaskiya to gaskiya ci gaban da yanzu ake fam ake yi yayi kenan a duniya na masu bukata ta musamman a tafiya da su bai daya ba tare da matsala ba da a waccan hirar mu ta shekarun baya na taɓa gaya miki an taɓa yin shugaban ƙasa ma mai lalura gani a wata ƙasa na manta ƙasar wanda lokacin shekarar ina tudun maliki har ziyara ya taɓa zuwa Najeriya mm. sannan na taɓa ki labarin mai lalura ganin da aka shirya shi ya hau jirgin sama ya tashi kuma ya sauka da mutane lafi lafiya na'ura tana bashi misali dan dan karin fito da abin mm. irin zurfin ci gaban da aka yi akan mai bukata ta musamman a duniya wanda mu ma ba laifi yanzu mun ɗaɗɗo sani abubuwa yanzu ko jiya da muka haɗa ɗaurin aure mun fi hamsin amma mm. na mai tabbatar maka wajen mutum sama da talatin da wani abu da android ne da mu ai a yanzu tambaye kama na ga muna sauyin sako ta murya mm. to amma abin da ya ban mamaki sai na ga kai rubutu da safe kware da gaske ai kuma ka gane <laughs> da murya muke magana eh, da shi amma sai taxe sai amma sai na dade ne shiru hmm. ya turo min to ni ma na tura maka kenan zaka karba ai android din yadda take shine hmm. idan ka sai android din wanda ta cika dukkan sharadin da murya za ta hau murya ce za ta hau idan murya ta hau ka gama seta ta duk abin da ka taba za ta ce maka ka taba abu kaza hmm. misali kin ka ga yanzu ga tawa a hannuna ko ba haka ba idan kin ji ta ce device lock 11:23 am gashi tana nuna tana faɗa muku cewa offline na sata mm. ya shi yanzu kin ji ta ce min na taɓa gmail na taɓa facebook na taɓa kalanda uh-huh. na taɓa chrome ga setting kin gasi kin mm. gani to duk inda ka taba sai ta ce maka taba sau biyu idan kana son ka shiga sai kai haka da yatsan ka faffaf kenan sai ka shiga to haka in rubutu na zo yi mm. da na zo kan mun zo kan alphabetical din A to Z kana taba A kana ɗauke hannunka za ta ce A A shikenan to kuma za ka goge fa yauwa a ƙasa wajen l akwai delete mm. nan za ka taɓa ka goge kuma kina turo mun sako yanzu ina buɗiya ina ganin hajiya asama'u yana shigo min sako ina ga ina double tap akan sunanki mm. kawai za ta ce min hajiya asama'u mai shababu na ga saƙonka sai ka iso haka wai za ta karanta min idan haka kika rubuta idan ta kika a ah, mai shababu da matsala ba sai ka zo ba to haka ita ma wai za ta karanta in ka buɗe haka za ta za ta karanta mu sakon da na tura maka da ka zo eh. cewar za ka samu da ka shigo. Eh kwarai da gaske. Yanzu in ka buɗe shi. Eh kwarai da gaske yanzu in na shiga gurinsa na buɗe shi. Mm. Tunda murya ce mm. play din murya za ta gaya min a sa zana gaya mu kawai zan yi play ina taba sai kawai murya ki ta shigo ni kuma ta ce ina da ina so na baki amsa mm. kin san a ƙasa daga ƙasan mm. whatsapp ai akwai bangaren hagu akwai emojis wayannan musha sakonnin eh, fuskoki eh, da wai da to gaban sa zaki ga akwai text haka yake a bangaren hagu ga duk mai android ko bangaren dama kuma zaka ga ga voice note ma'ana inda zaka taba murya ta fita mm. ta baka dama ka recording nan gaba kuma an ce camera means idan za ka yi bidiyo da mm. mutum nan ma za ta baka dama sannan a can sama kuma ai ga inda za a ce maka call na bidiyo da kuma mm. call recording to duk gurin nan ka taba falillahi alhamdi cikin sauki zaka isa da dukkanin sakon da kake so akwai sako na tura maka na ce barka da aiki Hmm. home screen bari stock leave browser stock whatsapp eh. to idan idan ka shiga da wannan tsarin haka za mu jira hmm. yanzu kin gani gashi nan gurup gurup kin gani gashi nan gurup ne gashi nan wa'anda hmm. nake ciki hmm. akwai sako yanzu da na turo maka ok data ta ba a mm. kunna take ba amma mu tafi wata kwashin din ina muna yin kwashin din zan kunna datar sai na ga shigowar sakon ni ko na ga shigowar sakon nan take zan yi zabi biyu in baki ta murya ko kuma in baki ta rubutu ta rubutu to da shababu ni mm. misali da ida ma akan da yanzu eh, eh. misali yanzu da kake mm. magana yanzu wayar kaga eh. yanzu kamar ni waya ta misali tana caji tana irin kamar tufasan ta rage eh. za ta dauke ba lalle ba a ce ban sani ba eh. waya eh. misalin ta dauke za ka iya ganewa very good idan wayar ka tana tafiya mm. kamar yadda take gaya ma a gora ta dinga gaya ma percentage din cajin ka yana sauka ka sa koyar da in ta kai 15 mm. wata ta kan iya mutuwa in ka seta ta wata ta kai 10 mm. to ni gaskiya tawo daga 10 take shutdown za ta gaya mini caji na yayi kasa wayata daga yanzu zuwa kowane lokaci za ta iya mutuwa ta yaya ka gane misali in ta dauke din gaba daya na'am misali ka riga ka seta ta eh a wannan ta kai 10% din misali eh na'am kawai da ta yi kara za ta ji normal ta waya za ta mutu mm, tunda kuma ji yake yana ji ai shi yana ji mm, gani ne baya yi to kaga dole zai eh. ji abubuwan da za ta faɗa gaskiya ne tunda kowa mm. to wayannan to haka kwamfuta ma take haka mutane mutanen mu za mu yi akan kwamfutoci ma haka mutanen to amma yanzu kamar yadda ka faɗa ɗin yanzu mm. yanzu mu kashe ta saboda ka ta hana mu eh eh eh kwarai eh, da gaske eh kwarai da gaske tana ta gaya maka ana turo sakon eh tana ta maganganu ne akan abubuwan sakon shugabancin ne da yawa mutanen da yawa Kare da gaske <laughs> kuma kamar yadda kika faɗa kin yi tambaya ban ba da amsa ba shin ya ya wannan taro ya kasance hmm. to a bangaren taron mu mu a nan jihar Kano hmm. sai mu ce kullum kar a ce na yi wa iyayen mu mata dan biki ta yan mata ake yi daga bai kuma mu kware da gaske to wannan kuma abin yake very good ma'ana hmm. muna kawai sai a harkar taron mu na duk shekar sai koma the more you see the less you understand kana ƙara shiga kana ganin ka ci gaba kuma abubuwan na bangaren hukumomi da waye mm. yana koma baya yanzu ni dai jiya a iya taro da na san an yi wanda ni dai ban samu dama halarta ba mm. shine sita ta tara mutanen mu an yi taro an yi mukala an yi jawabai mm. amma gangami da da ake yi duniya ta san cewa yau ana rana masu bukata ta musamman mu dai sai in ce daga kan 2020 zuwa yanzu gaskiya ta irawa 'yan mata lamarin yake daɗa baya yake kuma ga kalubale ɗin yana ƙara karuwa. duka dai da bakin ki kika taba tambaya ta wai mutanen mu suna yin karatu ya makoma su waɗanda mm. suke karatu lalle sai sun dogara da aiki ba za a yi dogara da kai ba mm. nake ce miki mu a bangaren mu mun yi kokari guda biyu na farko shine mun shiga lungu da kauyuka mun fito da mutane wacce kamar yaya very good mm. yanzu za ka ga mai bukata ta musamman yana gida amma an ɓoye shi an ki fito da shi an makale shi a an makale shi a gida yana zaune mm. me za ka yi abinci zan ci a turo masa ruwa zan sha yana daga zaune kaga ka kashe masa zuciya maimakon a fito da shi makaranta ce a fito da shi makaranta amma ba zai boko ba akalla ya addini yanzu ji a daurin auren nan mun mm. tattauna yan mata ne shekara ashirin sha shida sha hudu yan mata da yawansu ana ta bamu a unguwa kaza a unguwa kaza da yawansu rigima ma muke da iyayensu sa amince ma su basu su fito mu mu abin da za mu iya yi na nema musu makaranta mu yi na kayan bukatunsu a ko waɗanda za su taimaka su sai musu su yi iyayen sun kiyarta saboda beto to suna can a zaune ne suna can a zaune sun yi kilan jabe eh, sun yi kilan to abin da bamu gane ba hmm. shin Daga rashin waye waye ne Mm. Mm, lack of awareness ne me ya faru oho oho tunda mu ni da kafata duk masarautun nan na jihar Kano mm. babu wacce guda biyar ba mu taka ba mun je gaban sarkin masarautar mun yi kira gare shi ya sa hakimai daga tai da masu unguwanni a fito da masu bukata ta musamman su karatun boko da na addini ana tsaka da yin wannan kiran Allah ya saka wa Sheikh Abdul Wahab Abdullah da Alheri sai ya ce to wai mu ba ma karatun addini ne aka ce muna yi aka tara masa hafizai a cikinmu to suka yi mai kira a idi sai ce wai ba ku da littafin karatun sai aka aka ce akwai ya ake muka ce daga saudiya sai masar babu a najeriya muka ce akwai a jihohin yaraba wallahi bawan allan nan ya dinga magana da ƙungiyoyi. wallahi abin da muke jin labari ana ce akwai ƙur'ani na mai bukata ta musamman malam abdulluhab abdalla sai ga qur'ani zai ɗau ƙur'ani izifi sittin abin da ya fi naira dubu saba'in ice ma gashi saboda Allah ka yi karatu ka dogara da kanka ka yi karatun addini kuma ya ce kun ga wa'anda ma ba su iya ba ku tara min su daga lokaci zuwa lokaci zan ɗau nauyin abincinsu su dinga cin abinci ana koya musu tsawon sati nawa wallahi a haka a haka a nan masallacin sannan kwanar ganduji mm. nan muke zama sai ai sati takwas sati goma mu gama yayewa sai ya sa a shirya jaraba wanda ya zo na ɗaya a bashi izifi sittin na biyu a bashi talatin na uku a bashi ashirin wallahi yanzu mai bukata ta musamman in yadda Ko ni yanzu kika ɗauko min ƙur'anin nan namu na bukata ta musamman mm. da na san ma zan yi wannan magana da sai na zo da shi mm. re re re re re tun daga bakar hannasi kana da shi kai ma na ni ma ina da shi kuma mm. ni ma cewa aka yi za a yi daurar mm. sai na ce to ni zan shiga cikin ɗalibai suka ce wallah ba su yadda ba <laughs> to suka ce ba su da ba sai an tantance ni wallahi sai dai tafin koyar da yara na ce na ce to shikenan aka zo min interview kuma aka tambaye ni ce ban sani ba ah, <laughs> ko me aka ba ka boye sani ba ah, kuma a ah, ba boye sani ne ba kwadayi na <laughs> na wannan kun samu qur'anin nan ne domin zai taimake ni a koyar da yara da nake kuma na zauna kuma Allah ya taimake ni nayi ta daya to amma da yake shekarar farko ce ba wannan shekara ta biyu ba <laughs> yana raba talatin talatin ne sai Allah ya sa na samu izifi talatin Na ke amfani da shi eh ban samu sittin ba am karo na biyun nan ne da ya baya bayan nan ne ya raba sittin sittin to wallahi wallahi idan wannan kalubale da nake gaya miki nan ana ta samun masu bukata ta musamman makarin bangaren larura gani suna hmm. da makancewar su amma iyayen sun ki karɓar su fito da su su ba su ilimi kuma ni na gaya miki ga kokarin nan da muka wata uku muka muna bin masarautun nan hmm. a fito da mutanenmu a za ka ilimi ai iyaye eh, jan hankali kage wani ba mamaki eh, sakon bai je ba very good very so, good kaga ita Kano da fadi Kano da fadi yawa mm. kamar yadda Hajiya ta faɗa na'am mm. ta ce Allah duk zai tambaye mu akan abin da noi mm. kullukum ra'i dukkanin mu wai kullukum masaula an ra'i dukkanin mu ababan tambaya ne kamar yadda akwai hisabi akan dukkanin abin da kai akan rayuwa ka dan kamaya ka tafiye da shi Allah sai ka amsa a gaban ubangiji eh, duk abin ka baka ciwo sai a tabe ka abin dan ka haifi yaro ya fado duniya ba kai ka halicce shi ba akwai nauye-nauyen da yake kanka nasa mm, na haƙƙi ilimantar da shi tarbiyantar da shi idan aka ce ilimantar da shi idan ka yadda ka ce ba za ka bashi na boko ba ka yadda ba shi ba na addini amma ka sani mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabinsa ya kwanta min zuwa ya karantu ya yi ya koya ya koyi karatu da rubutu a hannun yahudawa domin a koyar da 'ya'yan musulmai don su iya karatu da rubutu to kai me dalilin da yasa ba za ka bar naka ya koya ba kuma ga su ana cewa ga shi ana ta cewa a fito ko tunanin sun an yi ba ko da za a yi ma ba a taimaka ba a fito din a yi mana ko ya taimaka rayuwar ka mana kwarai da gaske hmm. kuma in ka fito kai karatun yanzu a gidan nakun sai ka fito a yi karatun a gama wallahi baka san wanda zai fa'idanta ba yanzu ko yana lura ganin bai iya ai bai samu aikin ba aka zo wani kuka wani bako aka ce ai dan Wanku ne daga Enugu Edo eh, ba turanci kuke yi ba a eh. gidan izo izo aka aka aka aka bada zance aka bada zance ba dadin ku bane ba yayi so amma kullum fafata wadda muke yanzu kin ga gashi muna ta kullum sai mu dora gwamnati gwamnati kaza mun san gwamnati a biyu hmm. macewa so amma yanzu mu abin da muka gano su al'umma gari da unguwannin eh, su ne ulmul aba'isi din society duk abin da ya faru akan da yake faru akan masu mm. bukata ta musamman very good man tijani yanzu idan a gidanka ni a gidanmu na taso a mai lalurar gani cikin rahamar ubangiji da kyautar mu uku ne da kanina da wana Allah ya duk cikin mu babu wanda bai da kwalin sama da secondary school kuma ba wanda bai da karatun addini hmm. a kan shi to me iyayenmu suka yi mana anan sun nuna duniya cewa mu hmm. za mu iya sun yi haka unguwar da muke ciki da suka ga zami muna taimakawa muna taimakawa hmm. unguwar kuma da jama'a suka ga wannan abin jama'a suka ga wannan abin da muke yi mm. muka bude makaranta da na bude makaranta yara lafiyayyu ake turo mini har yau da nake islamiya ta ba ta kawo min mai larura ta na koyar ba kaji ko sai ko masu wallahi lafiyayyu ne a haka lafiyayyu wallahi kana musu rubutu ko wani abu haka yawwa ai tsarin biyu ne to a halari ne da su littattafai za ka yi galibin su ka je ka biya su idan ka zo tunda akwai sha'anin mantuwa mm. saboda sha'anin rayuwa wani lokacin idan bakin ya kakare maka yaro zai ja bakin za ka yi mafasara wani lokacin ka haɗa mai ka ja yaran ma lokacin sai ka dinga <laughs> musayar zance da su kana kai nan bakin nan bai janyi ba aya malam ya aka ka gane ai kaza da kaza ne ya kamata ya zama to ya eh, aka ka nace a ku dai ku gyara sai su ce wallahi haka ne kaza ne to da haka muke musu idan ku jarabawa ta zo mm. ko text za a yi wa yaro mm. idan na ba wa yaro ya karanta ya gama rubutunsa sai in sa wani ya duba mu so amma daga bana shekaran nan mai zuwa Allah ya jaraba nan ta gaba diyaran da ya mana jarabawa hmm. In Allah ya da akwai wani application da na ɗauko a wayata mai suna look out Da na shiga ne ina yin skynet din takarda za ta karanta min duk abin da ka faɗa nan take in faɗi makin da kaci magana ta ƙare da ban yi ilimi ba ta da za in ji wannan gurin gaskiya wato ka ma daina ba wa wani ya duba Allah ya dana ji ai maka wannan ka eh, ya dan zumbure shi ne eh, ce. an yona to ba da ma ba su nake ba ba malamai yan uwana ake ba wa na makarantar su rubuta takarda su duba wa mutane takarda na gani yawwa su rubuta takarda kuma aka zo mm. eh, nashida za a yi ta maulidi da wannan rubutun namu na dige-dige sai in zauna na rubuta ta na gyara ta mu gama in je a duban aka duban yarinya ina karanta mata ta rubuta takardar maulidi ta zo tana rayuwa dinga ma tambayar waye duk da ba ilimi ba ba inda za a gaskiya ne ne shabba kaga mutum ma yana ya dogara ma da kansa to ka gani mm. to kullun abin da muke ta faɗa mm. kenan kullun yanzu da jama'a a gidanka ka samu a mm. unguwarka ka samu dole jama'a unguwarka suka girmama ka wanda ya zo zai girmama ka idan jama'a unguwarka suna kare haƙƙinka hmm. dole wani ko dan siyasa ko waye duk inda aka ji karajin an taba ka za su kare maka haƙƙinka to su kansa al'umma sun hakura sun nuna mu kara zuba ne to ya za gwamnatoci yanzu muna ta cewa gwamnati ta dauke mu aiki hmm. ta dauke mu aiki to private organization fa shine idan ka ce lallai wani aikin karfi mai bukata ta musamman ba zai iya baya ko gurin taba kwamfuta ko akwai wanda suka je suka bar akwai wanda ma ya bar garin nan ya tafi cikin garin da ba musulmai ba a cikin ya je koyo ya je koyo kwamfutarsa um, hmm. suka kafa mai sharaɗu sai ya dinga zuwa coci ya freya Ice shi dai ba zai je ba zai je yayi freya ba zai je ya dinga yin freya nan ba amma ya yadda zai je ya tsaya a cikin cocin su gama addu'a su je su biya mai karatunsa saboda me kawai saboda dubaba a nan kuma ya hakura ya hakura ya tafi duk tsangwamar da ya sha kuma ya samu kuma ya samu kuma yanzu gashi nan in dai akan bangaren kwamfuta ne yana daga cikin mutanen da muke takama da su mm. sun iya mutanen mu yanzu da dama kuma yanzu duk zai taba maka ya komai duk zai taba ma duk zai taba maka duk zai taba maka duk mutumin da yake fage eh, Hamza Aminu fage Hamza Abdul Aminu Abdullahi fage ba boye bane an san shi to akwai ire-iren sa da yawa mm. Skyland ma sai da suka bashi dama ya je certificate ne je kai diploma akan computer. skyline kyauta mm, kyauta eh kuma yanzu suna ta bawa mutanen mu skyline mm. amma mu a nan babu dama domin dalili mm. kaya sun yi tsada yanzu qur'anin dubu saba'in ya ilahi alami na da ya za akwai attajirai akwai masu yanzu mai mazar kola ya sai da mota guda ya ba mu kuɗin guda ɗaya ma ya yi <laughs> eh, gaskiya Allah ya ga wannan mota gaskiya ne eh, wallahi mutane sai sun taimaka sai sun yi taimaka eh. taimakon nan sai an sa zuciya sai an yi haƙuri an hakura saboda kuma mutane zaka ga hmm. suna yi a cikin jinsin su yanzu kamar sauran kabilu kana ganin irin irin su su suna da irin su din amma kowane suke suna adana suna ba su ilimi suna ba su kuma gefen titi yanzu hatta ko taro muka je da su irin na shekara ko na hmm. ƙungiyoyinmu na ƙasa wallahi in ka ga da take hannu na kudu sai ka rike baki kai kana fama da yar ta ɗinka ko ta 20 ɗinka nan da yi ɗari bakwai ɗari takwas da gani hannu hmm, saboda suna yin sana'o'i suna yin online business hmm. suna da jari wanda suke da hannu wanda suke da kuɗi kenan su yi ƙoƙari wato ka san wani abu da yake faruwa ita zuciya tana da wani abu guda ɗaya yayin da za ka yi alheri to kuma wani dan shi kuma mm. sai ga ya gilma a cikin zuciyarka ka inda masa wannan ma ai kamar eh. asarar kuɗi ne to amma mutum sai ya duba ya ga gobe kiyama irin abin da zai samu tanadi kai kwanakin baya wadda ta cinye gasar iya abinci a nan kan a nan Najeriya gaba ɗaya mai lalurar gani ce shi ban san ma ba ya aka yi nan gidajen freedom da dalaba a program ba a samu labari ba ne ba a tallata ta ba na ji a rediyo kan ba mu samu labari wallahi ita ta zo ta ɗaya ta mm. yi girki mai lalurar gani ce ta iya girki ta iya ita ta ci gasa a Najeriya a Najeriya ta iya girki ta buga da ta ina na gudu yanzu wata rana muna taimata addu'a ta cinye tana ta duniyar ma gaba ɗaya. sai a zo a ce sai a zo a ce tara mutane yawwa a ce wani girki to yanzu kuma a lokacin sai ka ji wani ai irin gwamnati ai mutuniyar kirki ce tana can da baka taimake ta ba baka agaje ta kuma yanzu nan ko ga ha gidan abinci ta bude kwarai da gaske to yanzu wani sai ce ta bude ba wani sai ce eh, ba zai ci ba ba zai ci ba to wallahi kalubalen yana da yawa aikin yi auratayya dai kullun sai na cira muku tuta yanzu ma na cira muku hmm. mata mutanen Allah ne su suka su suke haifan mu dama sun yadda mu nasu ne bangaren auratayya muna jinjina musu amma har yanzu kalubalen mu ganin maza maza musamman a nan Kano ba sa ba sa iya a bari su je su aure mai lalura ta gani na gane irin kamar wanda suke lafiya very good lafiyayyun maza ba mm. sa yi sai mutum da kawo kayan salin na wasu ya ce to kai da kake lalura gani ka je ka aure ta bana ki gaya min hikima kana mai lalura gani ka aure mai lalura gaskiya ba ba hikima babu hikima da hakan ake kaga ai ta hada su yadda za a yanzu a lafiyance ma in lalura junansu mai bin jini ce shikenan an daɗa kyankyashe wasu sababbi <laughs> yi mana amma kin ga a Niger suna yi Katsina suna yi su Gombe suna yi wato anan ne Kano ne anan ne Kano kuma abin ya nashe har irin su Jigawa ya nashe ta kin zan Kano shi to masu <laughs> mm. kuma lalura ji kuma masu lalura ji ai ga kamar mutanen mu suna dan samu ana wannan ko eh ai ka gane me lalura ji ji cited hmm. kuma majority abun nan tafiyar da gida ido ne ka san ido ai shi ido shi ne ido ruhin dan adam ne idanu gaskiya ne idanu ne ruhin dan adam zaka gani ko baka ji in ka gani ka san me ake yi gaskiya ne ka san me ake yanzu misali zaka ga ana wuta ta ka hau ko kuma zaka ga ana gudu kai ma gudu kai duk abin da ake idan ka yana kallon me ake yi to wallahi kalubalen da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa kalubalen sai kawai ta zama amma fa bangaren ilimi na mai tabbatar miki da alfarmar mazala sallallahu alaihi wasallama muna sa yin Allah ya yadda nan gaba nan da shekaru biyar masu zuwa hmm. idan aka ce ana neman mai bukata ta musamman wanda ya gama secondary ya tafi haya institution ana neman mutum dubu za mu kasa a jihar Kano saboda wannan plan din da muka dauka daga 2015 zuwa yanzu hmm. a yanzu maganar da ake a yanzu a yanzu muna da sama da mutum 300 masu wannan shaidar zan shekara takwas eh, a shekara takwas hmm. ka san daman da rarrafe ne hmm. wani zai ce a shekara takwas kun iya fito da ɗari uku ba ku ba to wahalar da aka sha mana zuwa eh, yanzu ma a samu ma ɗari uku eh, amma ga shi nan yanzu an samu kuma ga su yanzu za su tafi to amma matsalolin ne tsadar kayan aiki zare hannun al'umma daga cikin lamuran mu da yawa hmm. shine magana ga yin rashin kuɗi ga ko mutanen mu ana ta shiga matsalar rashin idanun su kuma al'ummar mu sun ki fito da shi hmm. sun ki fito da su kuma duk inda za mu bi da kika san za mu bi mun bi gwamnati akan aikin aike shaida ce kin san dauki ba daɗin da aka yi dubu biyu da ashirin hmm. akan daukan aikin masu bukata ta musamman ba irin ba mai ba annan kun tura a lokacin nan an sa an yi zanga zanga an yi me duk nan kun sassa a rediyo kun ga kuma yanzu ma yanzu ga wannan batun ma da kai ai dole mu sa shi a gaba na kin auren masu bukata ta musamman da kuma kin fito da masu bukata ta musamman kuma abin yanzu ya fi riski akan yaya mata a fito da e ta an kunshi ta daki eh, wallahi je e wallahi je wata wallahi wata da ake faɗa mana ba uwa ba uba hannun yan take amma sun ki kai ta yi karatu sai da kanta ta sama kanta mafita mafita take zuwa makaranta kuma akwai su irin wannan da yawa wallahi nan ma an ce an ga wata yarinya ya shekara sha hudu a nan jakara wata yadda ta rike ta dafa wata yadda suna yin bara abokina ya gansu ya ce ina ganin su sai ka faɗo min na dinga jan su da daɗin baki su nuna gidansu suka ki kuna da waya eh ku suna da waya ku bar lambar waya ku yace na dinga musu daɗin baki mm. buri na su bani lamba idan suka bar lamba kai na baka za mu je to amma nan gaba muna so muna duba yiwuwar idan nan gaba abubuwa suka ga ci gaba da tufkiya muka fara yi da iyaye in aka gaba kwamishin na disable muna fatan akwafati da dai magana tana nan tana kasa tana dabo ta ƙiyuwa mm. in dai magana ta tabbata za mu fara ƙoƙarin ma nan gaba ban sani ba duk da ban ga kundin dokar sosai ba hmm. ban sani ba ma akwai sadarar ma babu sai mun nemi majalisa ta eh, duk ɗin da yake fito da mai lalura daga ya fito ya bashi karatu ya bashi akalla ilimin boko da na addini ko da iya sakandare na boko hmm. sai an hukunta shi in ba za ta iya ba gwamnati menene cewa fa aka mai bukata ta musamman free education ɗansa free education to wace wahala dan gari ne da zaka bashi ka fi so ya zo ya dinga tara ma kuɗi kannansa suna zuwa karatu kuma da ƙarshe su jin kansa shine su zo ba za su ji kansa ba hmm, hmm. kun nuna shi bai da wulakanci a wulakance ki kun gani to amma idan za mu dinga yin haka abubuwan za su faru za su yi abubuwa masu kyau abubuwa za su fito masu kyau kuma in Allah ya da akan masu bukata ta musamman abubuwa duk za su faru tunda shi kansa gidan nan ma naji akwai wani ishu ma da aka dauko akan ita kanta rayuwar tudun maliki ita ma akwai a duba ta tudun maliki tana fama da wani hali a duba ta makarantar ita kanta makarantar zan so yadda mai girma gwamna da alfarma manzo Allah ya je hmm. ziyarar bazata a sharada din nan hmm. muna nan muna don Allah da zai ziyarar bazata a tudun maliki ya je ya gani yaya take Kana cikin hali dan akwai saba saba da aka yi ta turo mana a baya ba eh. kawai dai tunda ba wannan zancen muke ba eh. Allah dai to amma akan duniya akan masu bukata ta musamman wannan rana kin san rana ce ma wani sai ya ce ya manta da mu to hmm. gaskiya ta rawar yan mata aiki na gaba yana koma baya a bangaren agaji da waye mu yanzu mun fito yanzu gashi nan daga cikin mu kamar yadda na faɗa masu saida katin waya yanzu ma ta ci gaba ma akwai yanda yanzu data suke siyarwa irin ta turin nan mm. duk dan me a ce maka wasu kuma daga cikin mu yanzu gashi nan an ɗauke su aiki suna aikin gwamnati a ɗiban nan da aka yi na baya ana ta gashi nan ana ta zuwa gurin aikin shi ma shiru ba mm. bayanin dan kudin salari eh. to duk abubuwan suna da yawa matsaloli kuma mafitar guda ɗaya ce idan suna idan za a yi abubuwan za a bi mm. abubuwan a sannu domin dalili idan ba mu yadda cewa ɗa na kowa bane ba za ka taimaki naka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba domin mai bukata ta musamman abu uku ake mai a rayuwa ɗaya halakarwa ce ɗaya biya amfana sani duk mutum da aka yi nan nan nan nan da shi mm. ana nan nan nan nan da shi ba zai fito ba a bashi komai a kwanci kashe masa zuciya kake sannan kuma akwai mai bukata ta musamman din shi kuma na biyu shi ma kashe shi ake shi kuma mm. ba za a bar shi ya zauna a gida ba a koro shi waje za a yi shi kuma eh shi wancan dan gata ne akwai mana wallahi sako shi za a yi idan muka zo hirar nan gaba da ka ji irin irin maganganun na yuro ko da ka karaye kai ne in ka mutu kai ne akwai kuma wanda mm. za a taho ana lallaba ka wani abin mm. a sake ka kai wani abin a taimaka ma ka wani abin a sake ka kai wani abin kana zaune a yi maka duk irin ta muka samu yau mun zama wani abu a rayuwa mm. to amma abubuwan abubuwan sun tsaga kai kuma kullum birari ake cewa ana yi masu bata ta musamman amma kullum yanzu an kirkiri masu bukata ta musamman sababbi a cikin society kana ka sai aka abu abin mai bukata ta musamman da an ce kawo ne kai a rubutu sai a manne ma idanunka sai ka karba ka ci a rubutu sai a kwalmashe ma kafafuwanka sai ka karba ka ci a rubutu sai a toshe ma kunnen ka sai ka karba haka ci amma kuma shi a eh. zahiri komai kan very good eh. aid sannan kuma akwai su ko masu bukata ta musamman a cikin mm. wasu su ko sunan su mutu mu da muka fito muna maya da waɗanda muke fito mu mun musu classification ci ma zaune ka san me yasa muka ambace su da ci ma zaune ƴaƴan attajirai ne wayansu eh majoratin su ma haka suke ƴaƴan attajirai ne kamar ya very good mai bukata ta musamman ne hajiya mm. baban su wani babban attajiri ne ko wani babban dan siyasa ne mm. ya kai su kasashe ya yi karatu mai kyau na mai bukata ta musamman a duniya amma fa daga shi har uban basu yadda dan su makaho bane basu yadda dan su gurgu bane basu yadda dan su kurma bane mm. amma da kyas an ce gwamnati za ta kafa wata hukuma ko za ta ba da wani mukami don ci gaban masu bukata ta musamman sai a ɗauko yaran nan a bashi bai san kowa a duniyar masu bukata ta musamman bai san wahalhalin su bai san wahalhalin su ba gashi dai mm. nasu ne ba ka isa ka ce ba naka ne ba mm. <laughs> to siyasa ta kashi ba kuma yanda zaka kuma kana yin magana sai ki jama'a sun afka mana ba kwa kauna junanku ba kwa zumunci ba kwa ah. taimakon junanku to me shababu mala abakar lokaci ya ƙure mana ka san <laughs> abubuwan namu da yawa masu sauraro da fatan dai kuna biye da mu a cikin shirin wannan rayuwa domin jin yadda muke tattaunawa akan ah, masu bukata ta musamman wanda aka gudanar da ranar sa ajiya kenan muke jin makomar an samu ci gaba ko kuma me aka samu inda shi kansa malam Abubakar mai shababu ya shigo domin tunatar da al'umma da kuma halin da su kansu masu bukata ta musamman suke ciki don a kawo agaji da taimako a duk inda kake a rayuwarka to mai shababu sai dai mu sa aya mu daga anan in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya za mu dora daga inda muka tsaya ah, abinda muka yi daidai Allah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 to matafiya da ke kan hanyar tafiya Allah kai su lafiya na dawowa Allah ya da da su lafiya masu juna biyu su ma Allah ya sauke su lafiya masu neman aure da haihuwa Allah ya ba su baki daya to a madadin wato shi kansa baba mai zuma baba mai Bazar kwaila <laughs> mai kaji da fatan za a koma gudun a lafiya. Sai salama da masu sauraro. Sai muna godiya da shi kan sama labakar mai shababu da fatan za a je gida lafiya. To muna godiya sosai. Asma'un Kano da Kaduna da Jigawa da Katsina yana basal gida gida baby na istaku da na shirye shirin kamar da aka ji da fatan za a ci gaba da kasancewa da tashar da la'afin mura ya zama da tashar karuwa shirin ya zo da zamani ne wannan rayuwa fa za mu gane yaya tafiyar take ciki ne ka kamo da la za mu amsa maka karkai damu